don gaba ɗaya har wannan cikin to ko suna ga kamar mu ansa wancan da saboda ina da kyau mu samu kai wancan layin idan so gobe sai mu tashi a farkon daga ayoyin suka magana tun za mu yi ayoyin suka magana kan abin da shafi aljanna da wuta ma duka to sai mu tashi farkon su ɗin a an dawo da zikiru inda da mutakina da musulma da sai mu ansa wancan tambayar nan da ya faɗa wanda dama na yi ne in mun zo mun samu lokaci tun daga shi ne kwanaki tun wancan lokaci kamata a ci amma da musar mai ba akan wanda ya tambaya game da abin da shafi wai ya rika canzon da aka yi wai ko yana da asali ga addini ko kore saboda ya samu akwai wani malami da ya taba jin ya ce asalin yin canzon wai daga yahudawa ta samu asali to na ga ya kamata a ce an sa tun tana da muhimmanci kwarai da gaske kuce sa shi na yi da kuma gashi mun sake sa kuma ka samu damar lokacin za a yi saboda haka lalle a kan sha'anin abin da shafi wata magana ta zama ko kace ce sharbi ko kace ce don dai abin da ka bashi da hausa dai yadda ake kiran shi to abin da wanda yake tabbatacce amma za mu tafi da shi a rubuce misali dan in muka ce za a yi magana karatu yawa gare shi bare domin akwai a imamu su yi littafi ya ka su su aka wannan magana ya rubuta da suna al-minha fi suha akwai imamu shaukani a cikin littafin shi bana da auka sharhun wacce da akhbar juz'i ta wanda haka shi ma yayi magana akan abin da shafi shi ma zama din to a sai ga kamar sai mutum ya fara wani abu daga cikin abin da suka faɗa din sai a yi magana kan shi wanda a rubuce wato yin lissafi mutum ya tasbihi ya rika tasbaha yana lissafawa da ita abu ne wanda yake mai asali mai tushe ba magana wani daga yahuda ba wannan magana ce ta shi da kurum magana cewa ta zama daga wani yahuda ta samu wasu wannan ce hannu ba magana ce ta dalili ba ko magana ce ta adalci ba ah, abu na farko shi ne kamin a kan da magana da ta zama irin wakan da aka rika a wadda muka rika mu kamin can su daga cikin sahabbai abinda suke lissafi da shiya dabino na aka canye dabino wancan ɗayan nashi wannan kwallon dabino a gane shi suka tara ba da shi suka yi lissafi an gane ko duk inda mutum da jini sai da ɗauko gwada a ajiye da ɗauko gwada a ajiye shi suka lissafi an ce a samu yawa wasu kuma tsakowa suka samuwa sun shi tano tsakowa ana gasa ce amfani da ita to a rubuce ne ba da baka wai farko watan su masu yi abun wani lokaci akwai sanda wani ya taɓa wanga tafiya shi kuma tun kamin yanzu cewa wai an taɓa cewa ba za ka saba wata yara ya samu wata mata daga cikin iyalan shi tana yin tasbihi da wannan tsakowa din ko kuma wannan ƴaƴan da dabino ne wasu ya ce mata ta bayyana shi to ba haka nan lafazin hadisi kuwa kashi zan zo shi yanzu abin da aka rubuta da sai da safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha ta ce wata rana da kana alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon sallama ya shigo inda nake wa bi yadi arba'atu alaf nawatir a hannuna ta shi ina da ƴaƴan da biyu waɗannan Kwallon da biyu bayan an shayi guda dubu hudu kusan bihu da ha tana yin tasbihi da suwa an gane guda dubu hudu ka ga yin tazara ta ba mai ɗari ba ce yawa ya ta tazara mai dubu hudu ce kuma mace maza Allah cikin salama saboda haka tana yin tasbihi da suwa fa qala sai maza cikin ce mata ma ba ya bintu yayi yake bintu yayi da Allah menene wannan wanda kike bi kullu sace sai ni ce bi bihinna ina yin tasbihi ne da su daga ƴaƴan wannan dabino din qala sai ce mata kar sabbahtu منذ qumtu ana a suke ce tun sanda da baki na wurin don an ce bayan an yi sallah ne ta azuba har rana ta fito bayan ta gida ta yi dawo tana da tana gida sai ce ni nan bayan na rabu da ke na tashi da wajen kina ya tasbihi a tafara min haza ya yi tasbihi da ke yawa ta wajen lada tasbihi da ni duk wannan da ke gaji ya yi yawa ne to wanda ne ni ya rushe na daga baya to shi ne sai kuntu sai ta ce mashi sai ta ce to allimni ya rasu da ba za ku kan da ke da tasbihi wanda ka kai wanda ya fi wannan da ne mai yawa a dadin sai ce mata ruhi subhanallahi adada ma khalaqa min shay'in bakin nan kurwa da ruwa ta zo da shi wanda wani hadisi imamu tirmidhi ya rawace shi da imamu hakimu da imamu dabarani sannan imamu sunni ya kawo shi a cikin wannan jami'a shi ne mai suna al-abu suhadin sannan kuma ya ce kuma hadisi ne sahihi sannan shaukani ne shi ma a cikin littafin nashi na nailul awdar mun muntakal ahbar a cikin babu jawazi aqad tasbihi bil yadi wa addihi bin nawa wa nahwihi a cikin wannan babin a cikin wannan littafin nashi na a ƙarni shi ma ya kawo wannan hadisin ce to mace ga na kudin shi don suna da alaƙa shi ya na biyu aka rota daga daga sa'adun na biyu ƙasir radiyallahu anhu ya ce annahu da zalama a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo da shi da manzo sallama sai sun ka shiga wani wata mata amma na sai ba a mace suna ba kawai ya ce wajen wata mata wa bayyana ya dai hanawar al-hasan a gabanta ta zubi wato ƴaƴan wannan da biyu da ne kwallon da biyu da ne. ko kuma tsakuwa to sabbi rubi tana yin tasbihi da shi ta karisa ba duk an tsaya gura sai ta dauko ta aje duk an tsaya gura sai ta dauko sai ta aje sai fa qala sai manzo Allah ce mata sallallahu alaihi wasallam ukhbiruki bima huwa aysaru min aysaru alayki in ba ki da wani wanda yafi sauki gare ki da sai wannan tasbihi da kika yi din a ba ku wanda ya fi shi to shi sai cewa kuri ki faɗa cewa subhanallahi adada ma khalaqa subhanallahi adada subhanallahi adada ma khalaqa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi subhanallahi adada ma ah, subhana subhana subhanallahi adada ma bayna zalika wa subhanallahi adada ma huwa khaliqun wallahu akbar mithla dhalika walhamdulillahi mithla dhalika wa la ilaha illa mithla dhalika wa la hawla wa la quwwata illa billahi mithla dhalika sai ce ta rike wannan tasbihin abadin wacce da take din shi ma ah, ah, abu da wadda ya rubuce wannan hadisi da kuma tirmizi ya ce nasa'i shi ma ya roce shi da ibnu majah shi ma ya roce shi da ibnu hibbana da hakim kuma hakim ya ce sahihi ne sannan shi ma imam sudi ya kawo shi a cikin wannan littafin sannan shi ma shaukanin ya kawo shi a cikin nazarin shauka to anan ka gana da haka ambata ai ba inda aka ce annabi ya ce ganki ƙara yi da wannan ya'yan da biyu da kike yi ba a'a wani kalan tasbihi ya bata wanda ya bata wanda kai lada kuro amma da suka ce wai wani annabi ya hana ta dai isko tana yin tarbi da wannan ya da biro sai har ta shiga ta ta kare haka wani ta da ce wani malami ya ce mashi haka to kaga nan ga hadisi za ta mamu a ya dai ba ta wani kalan tasbihi wanda ya fi wanda ta kai da lada amma magana wannan ya'yan da ta take bai hana ta ba shi ko ka'ida da zara aka ce annabi ana ya abu gaba da bai hana ba magana ta kare ba magana ba kai sai ka zo ka ce haramun wannan abu balle a ce ya samu usuli ga yahudawa wannan kenan sannan wannan hadisan guda hudu da shi shaukani afu sai ya ce ya ce to anan a bayan a mace sunan guda biyu din sai yake cewa wal hadithani waɗanda hadisan guda biyu yadun lari suna yin nuni ala jawazi addati bisa ga halaccin lissa bayan tasbihi bin nawa da wata ƴaƴa na dabino wani hasa da kuma A ga ashiya a ciki nan sai ya ce wani wa hadisu haka nan yi da tanzaha ciwo gayo ya ce wanda zaɓi su fati haka nan ma yi tasbaha waɗanda hadisa suna gwada da hala cikin yin tasbihi da ta zuwa ɗin shi al'alamatu shaukani kuma shi ma daga cikin da ganin kamar su ne masu aƙida wanda yake suka suka kokarin hana yin tasbihi da an gane to shi ne sai ce da adabil fariki li taqaririhi sallallahu alaihi wasallam lil mar'atayn don shi sai ɗauka bai ma ɗauka cewa waɗanda matan matsayin guda sai dauka su sabiya daban wanda matan isa ma daban ne sun ce saboda maza Allah sun zama babu wani abu da ya kwali bambanci tsakanin gama ta kura biyu da maza Allah ya suna yi dukan su ba wani abu da ya yi wa da mai yi kuma da rashin kuma inkari shi maza Allah bai hana su ne ce ka yi ba to ya ce iyaka ne wal irshadu wannan shi wanda ya musu ila ma ko da zuwa ga abin da ya fi da yudafil jawazi ba yana kore cewa halal ne yi ba a akan da ya magana ne akan tasbihi ko wani suka yi nau'in tasbihi ya ce kadawar duk da zalika a ta ce hadisi da wasu zuwa haka ka ga da ko to mu bashi mu dauka ma mu basu matsayin mutum guda kurum a cikin lokacin guda ce misali a tama da sai dai kenan akwai hakimi bin tayyib ya wato ci sa'adun abi wa qasim sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ce ka da yusuf bin hasa ya kasance shi ma yana tasbihi da watan tsakuwa a wata waya kuma aka ce ruwa ya kuma ta wata wata wata bayanin bai wata ce shi sa'adun sai da ci awai da ba watan ka da yusuf awin da ba shi sa abdul abi waqas sai na da ne yana yin tasbihi da sakuwa ko da ƴaƴan dabino sai ba ta kenan na biyu nan cikin sahabbai suna yin tasbihi da Yi wani tasbihi su ci a matsayin hoto zama a gane duk daidai yake da wanda ya da zama da wanda ya da wanda ƴaƴan itatuwa da kusa kowa da kwa na biyu nan. sannan wannan da na kawo yanzu ibnu sa'adin shi ya wuce shi da ibnu abi shayba a cikin littafin shi al-musannaf sannan imam suyuti shi ma kawo shi a cikin littafin nashi na alminha Habib zuba shaukani shi ma ya kawo shi a cikin wanda littafin nashi da ambata na ɗaya da ɗaukar shi ma sannan na uku a an goyata daga qasim bin abdurrahman yace kana bin dardai nawa min nawal ajwa fi kisin فكان إذا صلى الغداة أخرجهن واحدة واحدة يسلم بهن حتى Ya ce. wato shi kuma nan sami na gaba abu da dan shi kuma ya ce shi kuma ya kasance yana da shi ma watan ɗaya na dabino shi ko ce min na wal ajiwa dabino na ɗaya ce dabino na ajiwa sunan na wani nau'i na dabino ajiwa ne ya ce irin wannan dabino na shi ne baya an canyi to shi abu da da su ne yake tarihi ya ce kuma fi sun cikin wata jika shi shi ma ba su ba ɗaukowa cikin jika ka zuwa su. shi ba su da shi daga yahuda aka samu suna abu kaga shi a abu yahuda kenan yau wato shi ne saboda aka haka biki sun faka kasance za su lallaka da su dusan da ya sallah safiya ta asuba kenan a kare ta kuma sai in kada waɗannan wannan jikata shi ne zazzage ta a gani jikata ta zuwa sai ya zazzage ta gaba daya ya zauna a kare ta kuma ya tafi da su wahe wahidan wahidan sa ɗaya bayan ɗaya da wura wura yana ta yi biyu biyu na yana tasbihi da su ba hatta yamma da hasi sun kare gaba ɗaya sannan ya bari haka wannan imamu ahmad shi ya rubuta shi a cikin kitabu zuhudi imamu zuhudi shi ma kaushe a nan din shi ma ne ya kaushe a cikin a awqad din to kaga kenan shi ma wannan ne ya a na nawa kenan na uku to sai na hudu an rubuta daga nu'aymi bin mahraz bin abi hurairah shi da abu hurairah shi kuma shi kuma yace kaka ne abu hurairah an jaddi abi hurairah kakan shi daga kakan shi abu hurairah cewa annahu kana lahu khairun shi abu wani ya kasance kamar ka ce yana da wani zare mai kulli kulli haka ga shi kulle ba kai haka wanda bihi alfaru ƙwararsun yana da shi kuma kulli ya kai kulli guda dubu biyu ga shi ta zuwa abu wani na guda da dubu biyu ce ta ba da ce ba dubu biyu gare ta saboda haka ya ce kuma falaya na ubai ya bacci duk dare hatta yau sabbi ubi sai ya tafi da su kaga duk dare sai ya tafi guda dubu biyu kenan shi abu wani wannan abdullahi bin al-ibadi ahmad dan dan imamu ahmad da shi wani abdullahi bin shi ya rawaito shi a cikin zawaidu zawaidu zuhuri shi kuma imamu suyuti shi ma ya kawo shi ne a cikin ne waɗannan almin habisu haɗin shaukani shi ma a cikin ne ma'amala shi ma ya kawo shi kaga abu wurera wannan ke na kushe sa wata rana muna nan kwaleji na eh, sigo imaru wata rana na zo zan mu haka sai da su ɗalibai ne da haka gadon makaranta da haka sai ana suna su tauna haka ga da wani yana gaddama kan tauzama ba ta da asuli ba a rika bai a rika ta ba sai dai na zara wani sai na da wani mana tare da bada wasu sai suna ta jaya ne amma dai sun kasa ba shi amsa su ana tattauna da yana cewa shi amma kudin ya samu wanda zai kawo da hujja shi ya yadda kawai a kawo hujja ta sai lalle a zai yadda an ka zo suna ta wannan shi da sai na ce wai kuma shi na wani abu ya taɓa zanna maka ci shaura da wasu mawai ko amma shi ne kamar su wani kuma ba ya zoye wai wanda ya taɓa zanna maka ci shaura da wasu kaga kila akwai alamokai da cikin abu sun ce to magana ta canzawa da ci shi kai tsakanin ka Allah ba ta yi a cikin gaba sun haka yadda misali in ka jiya za ka yi dala da sai ci kwarai daga ciki zai yi ta sai da ce shi ke da nace abin da matsala yanzu ba na ne ba sai ina za mu samu littafin ba yanzu amma kana da littafin na shi almin habis su halin ba su ne ci ne ciya littafin shi yana da wannan na shaukar ne ci shi ba da ya. kawai mashi daga gada ba zuwa ba ta ga ina magana ba na tafi duk wasu da ta mai na amma magana su ne ce to kana da littafin majmu ba zalai bin jami'a ya ci bin shiga ce to sai ce amma yanzu cikin yan kama sai ce na Allah wani dan jaba kuma na wanda Allah har bura ne shi ga dan shafi da nan sai aka ce eh, lalle sai wannan ce yana da shi sai shi dan ba shi ya sai da ba shi daidai tarjuma shi Abu Hurairah sai na ce ne sai na karanto wannan da shi na ga yana tanzama kusan guda dubu dubu ne guda dubu ciki da ba sai da aka shi shi ke nan sai ce to ta ɓaura ce lallai ba shi ke <laughs> na wani daga to abu da yake da wannan abdullahi ba ibrahim ahmad shi ya bai wannan na cewa yana da wannan bai mana guda dubu daga jika da aka wuce shi kuma na nawa kenan a ta mun sai to na biyar daga abu su gidan hudu shi kuma radiyallahu anhu shi kuma annahu kana yusabbihu bil hasashi ma ya kasance na eh, tasbihi da tsakuwa ka ji musu haɓe bane gaba ɗaya har yanzu ba kai ga wanda ba su hayo su haɓe ne suna da shi kuma ibnu abi sheba ibnu abi sheba din daga malamin imamu bukhari da muslim ne gaba ɗaya yawwa to shi kuma shi ya rubuta wannan sannan imamu sun shi ma kawo shi a cikin wannan littafin nashi na watan ah, albin hafi su haɗe na na yake sai na yanzu da da an rubuta shi kuma daga zazani yace shi kuma a akhadtu min ummi afu tasabihan laha falamma da aliyan a fa qala urdut ala ta afu tasabihaha shi za zazan wani mutum ne ce na zo inda wata mata da ke cikin a afu sai nisbata ya ce tana tare da wasu abin da take tafi da shi ko tsakuwa ko kuma ɗan da biyu da ba a mace da suna abu misali amma dai abin da take tafi da shi sai ce sai an so shi zuwa shi kuma sai da ra'ayi shi yana ganin kamar ya kama su da ka gane yawa irin masu cewa ce ba ta da su da ruwa da mashi ba sai sai na ci fara ma a sai to ali ya ci sanda zuwa sai da na shi ga ta zai ga wannan lokacin gaba bai kamata sai a fara shi ba to shi ne ba sai ya zo sai na ali sai da na a Allah ba ci sai sanar da ni sai ya ci wani urdut kamar yamma ta da abin wala al'aura ya furta sabiya bai mata da abin ta tawara ta shi ba ta da abin sai da na a lissafi masu salama an ka yanzu ce maza maza abai bace da mota kai kuma yanzu har cewa kake yiwa cewa suka yanka ga mutum ta za to ka ashe ka kace koro kaga suke cewa ba ta da ne to shi sai da na Allah aka kawo mashi cewa da a bayan da bai ta mota shi gaba ta ta ko sai da na Allah ga abin da bidira wanda asuli daga yahuda kuma ya bashi ah. haka ba sai ta ba shi ne ba kuma wani ce ne ba sai da na Allah da wannan wannan shi ma ibn abi shayba ya wuce shi shi ma ba musu ya taushe a cikin nashi littafin sai na rawa na bakwai daga sayyidina jabir radiyallahu anhu ce an imra'atin daga wata mata haddatha ku ta bashi labarin an mata fatima bintul husaini bin ali na bin abi talib daga fatima yar sayyidina husaini dan dan sayyidina shi kai sayyidina ali kenan dai ita fatima din shi kai sayyidina ali ce annaha kanat tusabbihu bi khairin ita ma tana yin tasbihi daga ba a ce wani zari wanda aka kulla aka ga ba kun ya da an kulle shi shi take amfani da shi ya matsayin tauza kaga tauza ta tabbata ne shi kai sayyidina ali yawa shi ne ya babu majalisar ilmi kenan ba sai da na ajiye da lawan shi ba ibn ibn sa'ad a cikin adab al kubra shi ya rubuta wannan ne sannan imamu suyuti a cikin littafin na shi ba ya kawo shi shi ba shaukani ya kawo wannan ne a mun ji da yanzu a takaice daga sahabbai sai kuma watan eh, wanda suka almajiran su ko tun da kaji yanzu mun ji da shi kai sai da na ali tana yi mun ji kuma ga ita wannan ne wanda za ta karko ita kuma ya afirkin da karko nata an ce kuma abin mace su lokacin sai da ali duka ne kai maganganu masu karfi wanda su isa hujja da wanda ya san kima wanda ga bayan Allah da aka fata ne wani ba ka farki nan to da duk cikin sahabbai ruwa amma duk da haka da duk da guda ta samu su kaga akwai karya da su zuciya cikin labari eh eh yawa eh dai ga wancan lokaci ba ai kaga zamani da zuwa ko to da sannan kaga ai ba ba abuwa da zato da aka ba da sama yawa a ko da jama'a su kaga ba da wani canda to da canda su ga mata aka rubutu fatu ne za a cika wani da tayi guda sai a ah, sai ka da kika aza shi saboda tun da fata tun da yawa ga canda ne tun da rubutu ga mata aka yi da ya tsama za a rubutu saboda girma gwani gwani ga mata ta da nauyi da yawa to ka gani amma yanzu ma zamanin mu dukkan sanin cikin takarda to shi ne saboda haka daidai yake so za a yi wannan yawa to wannan kenan to an samu daga sahawi shi kuma sahawi daga cikin babban malami ne wanda duk malami wanda a malami ya sai imamu sahawi ah, yana da tafi sunan aljawahir wa turan fi tarjumati shaykh al-islam ibn hajar a cikin littafin nashi ya ambacewa shi ibn hajar wannan babban malamin hadisi na ba wanda ya shirya sayyid bukhari da fatul bari to shi ya ya kasance shi ya faɗa haka ya ce ibn hajar yana da tamzaha ya ce ce duk sanda ibn hajar yake nan majalisa ta yana karanta da hadisi ya ce to tafa tana na aljihu yana yana ja abuja ta yana karanta da hadisi yana da karanta ga in magana sunna aka yi masa da sunna shi ne magana tauza aka yi ba magana ƴaƴan da dino ba ba magana tsakwa ba tauza ka in wanda aka rufe din to kaga kuma su masa da sunna din su ne ka sharhin sunna da a san ta kaga da wata karfi ibn hajar al-asqalani wanda jujunewa musulunci a san wani da shiya ne mai bulugul malamin da nafa banda da tafiyar harkar ilimin hadisi duk da yi da baraka to shi yana tabbatar shi ma in ji shi al-Imam Faqawi a cikin wannan littafi na shana a jiwarar wa durar fi shi Sheikh Islam Ibn Hajar a nan wa kenan su da takwas sai da tara ibn asakir ya goyi ta cikin tarihin shi daga bakar bin bin bin bin daga wani mutum wanda ya ambata ya ce kana biye da abi muslim al-hawlani subhatan wani babban mai cewa abu muslim al-hawlani ce yana tarzaha tarzaha da idan shi ne wannan tabbata yusuf Biko da hayana ya tasbihi da shi ba wata rana sai wata karama ta shi ta bayyana ba shi ya kuma sura ne ba ta masu ya tashi haka ga wasu ba ta fiye da ya sa ya ce daga hannu da ka san musu zai sa ta gano ko ya sa ta gano da bas ta dara ta su ba sai kawai ana da tauza tana ta da kanta nan ga hannu ba shi ta ta goma sai ka tana jan ta da kanta tana juyawa shi ne wasu ba ta dubu tauza sai ka ta ina ya ce wasu sai ka bas ta dara ta sai ka fara rike da ta ba ta jama ta ala zira in kawai sai yana jaka sai diba da hannu ne ya ce wani ajuwa da ka taba ta da ta ba da ta ta tu sabbi hoto da ci gaba da tasbihin nata hal ta fata abu muslim ah, shi ah, da ita ce ka juyawa da kanta ya ganta ne wasu wani tafi tana ci wani zaka ga dai sai ga wannan ya hannun nashi wani ya tafi har tasbihu ba ta kai amma ta kai cewa subhanaka mumbitun nabati wa ya da'iman thabati shi a sunan tasbihu ba ta kai sai tana wannan zaka yawa ga hannun shi muslim al-khawlani din to lokacin da ya ga sai kirawo yake cewa al'umma ya kuma musulma ta shi gidan kira da ke kuma musulmi zo ki gani wanzu ne zo shiga wani abu ila azabin ajibi abun da ya fi mamaki abun mamaki sai tana zuwa ba ja sai ta zo wasu ba ta zo sai ga wannan zuwa tana ci gaba da zagayawa ne ma jarasat lokacin ta zo ta zana tana ta kallon iko Allah ta zo ta tasbi da kanta saka da kina sai sai ta zo ta tsaya bakin nan wannan imamu sun ya kawo wannan a cikin littafin nashi na albin habisuwa ibnu kafir a cikin mu'jidatun nabi shi ma ya kawo ga magana ta shi abu musulun alkawarai ka ga magana ta za a daga shugabanni manyan malami na addinin musulunci a san da ita tana nan to abin da zai kamata mu kula da shi na da shi a rubuce zamu ne bari mu rufe da fatuwar ibn taymiya akan ta za a da shi ma yawa shi wani zai ibn tamiya wanda duk wanda zai musu ta za a dai ba shi ne ya yi da shi yawa to shi ma a cikin littafin shi na majmu'ul fatawa ya yi magana akan tasbihi ta zuwa sai ce wa addu tasbihi lissafa tasbihi mutum yana yi bil asabi da yatsu ya ce sunnatu sunna da kiri ba da maka. an gane ko ya ce ƙarar da bisu ce manzo sama ya faɗa lin nisa'i gabata mata yake wasu wa zai kici wasu sabbihna kulqayan tasbihi wa taqidna kulqay qullawa bil asabi da yatsu kuma da kuma da ba da yatsu kenan fa inna hunna domin su da yatsu naku mas'ula za a yi musu musallaqatu kuma za su yi hurci su wacce ne kun yi tasbihi da su wadannan an gane ko shi yasa wani sai ce don kaga da ya ko ka ce wani Allah ne ta zo bi ta zo to hada mu ne ko ko kana ce sai ko da zo ka ai ko so da kai biyo da zo kai ba su mace mm ba sai ka ce wata wata ba ka ce ah sannan sai ya ci gaba shi mutum ya ce wa amma arduhu bin nawa amma lissafa tabiyi da tsaku da ƴaƴan da biyu wani hasa kuma tsakuwa wannan magana ta mutum ya ce ba wani abu da makamancin haka sai ce ba hasanu shi ba abu ne mai kyau ka tara ƴaƴan da biyu ka yi da tsuwa ko tsakuwa ko abin da ya ba da shi ya me ya ba da shi kenan aiwa ya ce to hasan ya ce abu ne mai kyau ya ce wa kana sunan sahabati ya ce wannan abin ya kasance daga sahabai an roto haka ne ba zai Allah ba ji mai to ibn jami'a ya ce an roto gaisuwa ga maganar muka wani zuwa ko ai ka dan sahabai da muka wani ko to ibn jami'a ba ya san da zuwa shi ba ya ce an roto shi ba daga sahabai haka ne ya ce ban yi faru zalika akwai masu aikata haka daga shi sahabbai suna yi da tsakuwa din ko kuma wannan ya'ya da biyu din ya ce wa kanna annabi ya san wa annabi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon sallama ya ga umman mu'mini da wata daga cikin ƙorin mu'minai ai mu sun sai da safiya ko ya ce ya ganta tusabbihu bil hasa tana yin tasbihi da tsakuwa kuma wa qarraha ala zalika kuma ya tabbatar da ta bai hana ta ba kai yanzu ka zo ka ce annabi ya hana ta to shi ibnu tumiya ya ce bai hana ta ba ya ce wata da ta saka kan nan yace kuma wani an ruwaito an na aba hurera ce lalle abu hurera ka da yusuf bi wuri shi ma yana tasbihi da wannan ya da biyu kaga shi ma ya tabbatar da wacce magana muka rubuta abu hurera yana yi da shi ma to bayan wannan kuma sai ya ce wa amma tasbihu amma yin tasbihi imma qalbi da zamin min al da wani abu da aka tsara a matsakiya haka nan shi abin da za su yi haka matsakiya haka wani hauyi da duk abin da ya kama da shi ma gaba ɗaya ya ce ba minan nasi daga cikin mutane malamai kenan man kare a wanda ya gani maka ruhi ne ko kuma kace haramu ne misali sai ce wa minhum kuma daga cikin malamai akwai man lam ya karahu akwai wanda ya ce a ba na ruhi halal ne ba ko za ka yi shi ya ya ce to amma in ji mutum ya wa idza usila fihi niyyatu amma in an kake wata taniya cikin yin amfani da wannan abin da aka tsara a yi in ji shi inda aka yi niyya da kyau ya ce ba huwa hasanun kyau makruhi ya ce da kyau ne shi ba ba magana makruhi a wani da kyau Allah duk bai kace za ba da kyau ne ya kai ba ah, don da ya tafi ya sai wasa da shi ya kai ba to kaga da kyau ne ya kai mutum ya ce inda aka da kyau ne ya ce abu ne da kyau yayi ba komai to bari ku ji wani kai kuma sai ci ko amma tikaru amma rikon wannan tauzama ne an gane hmm. min gairi hajatin ba don wata bukata ba haka kawai auki bai haru hulun nasi ko kuma bayyana tauzama ne ga mutane Misu mislu ta'aliki misali kamar rataya shi kuma qurbi ga wata rataya ta zan goya aw ja'alihi kasuwa kasuwani ko mutum ya sanya shi kamar munduwa haka ga naka sanya wa ado din nan mutanen da da suka sanya kamar munduwa ga hannu fili ga hannu aw na hawa zalika ko makamacin haka ya ce to mutum ya rataya ga waya din nan ko ya sa ga hannu to ɗayan duhu wannan gabuwa ya ce to ba hada wannan imariya ulil nasi ko da ya zama kana yi da don ɗaya a gani an wasu na tulmura a ko kuma za a iya masu sun cewa kada daidai nawa goma sha ba tulmura da kuma sannan kayan kama da masu yin daidai ya ce to al'awwalu na farko dai in kai don ɗaya da ke Ya ce to haramu yawa ɗin kara ce ta zuwa ɗan ɗaya ne ya ga wani da ba a ganga a ce kai wani akwai bugari akwai kaza ko sa wani abin ce to wani haramun ne shi ya ce wa zani amma na biyu shi kuma waɗanda ba don ne ba ne amma dai ana iya zaton cewa da ya ce ka saka lati ta ne ya ce wa ɗalluhu wa ɗallu ne mafi karamcin hali na dai alƙara ta kawai a ce ba makaruhi da kawai ba yin tauza ba rataya wa goyon gani yin tauza ya gama da hukunci da ba ta riga ta harje ta ba kuri ya gama da hukunci da rika ta ba kuri amma dai karatu ya ga hannu ko goya shi ne ka magana in kai din ba bariya ba amma ana iya maka zato kayan da bariya to ce makaruhi ko shi ba haramun ba to sai ci gaba na ƙarshe ya ce watan amma idan ƙara alƙur'ani amma idan mutum ya zo da karatun alƙur'ani waya uddu yana lissafawa duk salati cikin sallah sai yana lissafi bisu haji da tazara sai aka tambaye shi waye har ta kullu salatu amla wasu sallah ce tana baci ko kure wasu sallah ce kake to kila ko wani adadi da ka so bai mai yawa sai ka rike ka kana yi kana kana lissafa da ita sai an ka ba ibn tabiya wannan tambaye shi waya ya halatta ko bai halatta ba sai amsa sai shi in kana da wani bai hadha su'ali in ya kasance abin da aka rike daukar tambaya in an ya adda an ya uddal ayati ya lissafa ayoyin da ke karantawa din aure ya uddal aure ya uddal da surati ko kuma ya lissafa maimaita sura da yake yi alwahid kamar su ya zama sura guda ce yake amma ya ɗebi wani adadi ne mai yawa da yake so yi kamar kila misali zai karanta amma ce sura adadi kaza zai karanta ta sai ba da misalin ce bisa kaulihi kamar misalin kulhu Allahu ahad misali sai ya zan da yawa ne mutum ya so yi sai ya rika ta zuwa ta yana lissafa da ita shi ne ce a ah, misla kurwa duk su hada sai mace rika nisa da tauzawa ya ce ba haza la ba asali ya ce ba da fi wannan ne wani ka shi mai tafiya ba ka zo ka zana ka yi razumi bayan ka yi sallar asuba ko ta bari ko sallar asar ba ko da cikin sallah ne za ka rike tauzawa ka gana nisa da ta tanci ba kuɗi ya yi to Allah yanzu wanda ya ce na ɗaga guda ta samu asali ba ta da asali kaga ai mutum ba ya kai ta kenan shi ba yau shi ma ya karya shi ma ba saboda ni saboda shi ma ya ce ba ko ga ana kai ba shi ma bai gane ba ba an sunna bane shi ma yau wadan bi da shi ma kina to saboda haka da ba dai kaga wannan fa ko kotun rika wannan tuzar kotun don dai ya zamo ne misali mutum ya zama yana da a ce sai ba taimaka mashi wajen kula da yanayin tafiya nashi don yana da kidan ya kokari don ko zanen kici jama'a suna cikin su ga gwamnati na tuzar na ya rasu ka ci kara jami'a tana taimaka mutum kwarai da gaske to amma su da ke musan muhimmancin nata ba kasan wanda bai san muhimmancin sa abu ba bai san muhimmanci ne balle ko ya san gashi to dai a rubuce dai misali ta kaci kenan insha Allah wala ina eh, dai dai gwargwaro yayi wanda in dai ah, yana so ni don dai ji abun saboda Allah ne ba don ci jahayya ba zabi to an dai jawara ba yake a fara da mutum ya dai sun dan ah, a baki su ma cikin lamarin to za a kushe to muna fatan Allah ya wani jagora kuma Allah ya karfe mu ya kara mana himma da kokari wajen yawan yin tasbihi istighfari salati ga manzon Allah sallallahu alaihi albarkacin manzon sallallahu Allah ya ya ba mu ikon yawan yin zikirin shi a kowane lokaci da rana a boye da bayyane baki daya alfarman mazan Allah sallallahu alaihi saboda ta zama insha Allah sai mun dawo